السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabin mu manzon mu jagoran mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkin ka tashe mu a cikin majiyansa, ka shayar da mu alkautararsa da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na sharhul usulis salasa wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al usulis salasa Muhammad al-Hassan Misri ya mishi sharhi a wannan darasi namu na 194 a yau alhamis 27 ga watan jima'a al-Akhir hijiran manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ban manta ba muna cikin shafi na ɗari biyar da talatin da shida inda malam yake mana bayanin hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina yace wa tabda'u marhalatun jadida jadidatun min marahilid da'awa ila Allah a Madina sai wata marhala wani mataki sabu ya fara na marhaloli na da'awar musulunci wato sai da'awar musulunci a Madina sai ta koma wani sabuwar mataki ba matakin da ake ba a cikin makka na muka tsaya a nan muka tsaya a muka tsaya ala wahiyar marhalatu ba'afin wa irsalil bu'usu wa saraya yace ce ala ku saurara yace wannan sabon matakin kiyar marhalatu ba'af wa irsalil bu'usu wa saraya kiyar masna ƙarshen aya ko wa yabda annabi sallallahu alaihi wa sallam iqamata dawlatil islam fil madina manzala sallallahu alaihi wa sallam abin da ya fara yi shine tsayar da daular musulunci a madina bi bina'il masjidin nabawi da gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liyurabbi sahaba hunalika fi baitin rabbil ula domin ya tarbiyyanci sabai a wannan wajen a ɗakin Allah maɗaukaki tarbiyatun imaniya tarbiya ta imani wa aqidiyya da ta aqida wa ta'abbudiyya da ta ibada wa fikra da tarbiya fikrar da tunanin su wa khuluqiyya da tarbiya na ɗabi'unsu wa sulukiyya da kuma al'amuransu da za su gudanar na yau da kullum. Ma'arafat walan ta'ariful bashariyatu laha masilan wa naziran alal islam wanda a tarihin ɗan adam ba a taɓa samu ba, bai taɓa samun kwatankwacin wannan ba irin tarbiyyar da manzo Sallahu alaihi wasallam ya bayar da sahabbansa. A nan wannan gaban malam ya faɗa mana zuwan manzala Sallahu alaihi wasallam Madina abin da ya fara yi bayan gina masallaci shine tsayar da daular musulunci wanda wannan daular musulunci fadarta shine masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam. masallacin manzala sallallahu alaihi wa sallam, nan ne fadar musulunci nan ne headquarter gudanarwa ta gwamnati da manzala sallallahu alaihi wa sallam, ya kasa a wannan wajen ne ya tanadi sahabbai a wannan ɗakin na Ubangiji maɗaukacin sarki. Tarbiya ta imani suka samu cikakken imani da aƙida lafiyayya da kuma tarbiya ta bauta ya saita ƙwaƙwalensu da tunaninsu ya saita ɗabi'unsu da al'amuransu na yau da kullum. Wanda waɗannan bayan Allah da manzala sallahu Alaihi wasallam ya tarbiyyantar a wannan masallacin a tarihin ɗan adam ba a taɓa samun kwatankwacin irin wannan ba tun daga lokacin annabi Nuhu har zuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam domin ya tanadi gwaraza waɗanda suka ɗauki nauyin ciyar da addinin musulunci a gaba bayan ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ya saita tunaninsu ya saita aƙidarsu ya saita imaninsu ya saita ɗabi'unsu da halayensu kuma wannan shine cikakken addini ka zamanto mai kyakkyawan imani mai kyakkyawar aƙida mai bautar Allah mai tunani mai kyau mai ɗabi'u masu kyau kuma dukkan al'amuransa suna kan saiti saitin da ya kamata su hau sai ce wa Umar marhalatun jadida to a nan wani mataki sabo ya fara min marahilid da'wati ila Allah na matakan kira ga Ubangiji maɗaukacin sarki domin an samu daula an samu tabbacin ƙarfi da haka yanzu mataki wajen kiran al'umma zuwa addinin Allah tunda yanzu gwamnati ta kafu gari ya samu inda ba wanda za a cutar ko a faɗe shi dangane da ibada da yake ko imani da yayi da Allah subhanahu wata'ala wa hiya marhalatu ba'sin wa irsalil bu'usi was saraya yace ce marhala da manzala yake aike yake tura wasiƙu zuwa gari gari kuma yake tura ƙananan rundunonin yaƙi wanda ba shi ya halarta ba shi bai halarce su ba Allah madaukakin sarki a wannan lokacin ne ya saukar da wannan aya uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an umarci waɗanda ake yaƙa yanzu shi yaƙi bi annahum zulimu domin an zalunce su wa inna allaha ala nasrihi laqadir lalle Allah madaukakin sarki dangane da taimakonsu da ba su nasara mai iko ne. Allazina ukhriju min diyarihim waɗannan wanda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah zunubun su a wajen mushrikai kawai sun ce Allah ne ubangijinmu fa hiya marhalatun ukhra jadida wannan ita ce marhala kuma wadda take sabuwa ya azana Allah tabaraka ta'ala fi halin nabi sallallahu alaihi wa sallam bil jihadi wal qital wanda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam da yin jihadi da yin yaƙi. qala as fi tafsirihi imam as-sa'idi a cikin tafsirin sa yake cewa kanal al-muslimuna fi awwal al-islam musulmai a farkon musulunci wato shekarar goma sha uku nan na garin makka mamnu'ina min qital al an hana su kwata-kwata su yaƙi kafirai wa ma'amuri na bisabri alaihi aka umarce su fi haƙuri alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala Allah malukacin sarki abin da ya umarce su da sahabbai a wannan lokacin aka yace ku kame hannayenku ku tsayar da sallah ku ba da zakka abin abinda wannan yake nufi kenan tunda ba ku da ƙarfi ba ku da uwa ba ku da ƙasa wannan jihadi yanzu ba naku bane ba fada ba naku bane ba marhala ce da ya kamata ku dage wajen tarbiyyantar da kanku ku dage wajen tsayar da sallah ku dage wajen bin Allah da kyautata tauhidin ku wannan marhalar tana nan har har a nade ƙasa lokacin da musulmi suka tsinci kansu ba su da daula ba ka da ƙasa ba ka da ƙarfi wani yaƙi za ka yi domin yaƙi sai da daula sai da ƙasa da shugaba da rundunar yaƙi da ma da umarni da mai hannu da komai da komai mutum da sahabbai suna cikin rauni a wannan yanayin sai sa manzala sallallahu alaihi wasallam ba a umarce shi ba da ya yaƙi da hikimatin ilafiya saboda wata hikima ta ubangiji amma falamma hajaru ilar madina amma yayin da suka yi hijira zuwa madina suka koma madina suka samu daula wa uzu an riga an cutar da su wa hasala lahum mana'a yanzu kuma gashi bayan an cutar da su da a makka yanzu sun samu izza da ɗaukaka wa kuwa da ƙarfi da kafa daula da kafa ƙasa domin kafa daula kafa ƙasa shine ƙarfin addinin musulunci allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar matakar al'umman musulmi ba su da ƙasa ba su da daula to addinin su a hagunce zai rinka tafiya akwai abubuwan da dama da ba za a yi ba sau da rashin ƙarfi rashin daula amma tun da yanzu daula ta samu ya sa manzala sallallahu alaihi sallam, ya aka umarce shi da ya jihadi uzina lahum bil qital aka umarce su da su kama qala ta'ala uzina lil ladina yuqataluna kamar yanda Allah madaukakin sarki yace an umarci waɗanda ake yaƙa ake kashewa a makka an yaƙe su an kashe su an musu duk abin da za a yi musu ba abin da ba a yi musu ba a makka amma suka yi shiru ba su rama ba ma yanzu da suka zo makka Allah madaukakin sarki ya umarce su cewa to yanzu an yi muku umarni duk wanda yake kulle ku ce mishi cas duk wanda ya nemi ya taba ku ku taba shi yufhamu minhu a wannan ayar da aka ce uzina lil ladina yuqataluna za a fahimta daga ita annahum kanu qabl mamnu'in cewa kafin wannan aya an hana su tunda an ce yanzu an muku izini kaga wannan yake nufi da ba a musu izini ba yanzu aka izini fa azina Allahu lahum biqitalil ladina yuqatilunahum yuqatilunahum ubangiji madaukakin sarki fa azina yayi umarni a yaki waɗanda suke yakar su wa innama uzina lahum kadai an umarce su da annahum zulimu domin an zalunce su Zalincin da aka musu shi yasa ga sai Allah madaukakin sarki ya dauki ya faɗi dalilin da aka umarta a yi jihadi a yaɗa saboda an zalunce su me ya zaluncin da aka musu biman ihim min dinihim an hana su tsayar da addinin su wa aziyatuhum alaihi sannan akan addinin su an cutar da su wa ikhrajuhum min diyarihim sannan an fitar da su daga gidaddajin su waɗannan abubuwa duk wanda ya ma wannan to dan ka yaƙe shi ba ka yi laifi ba domin zalunta ka yi sa ashe duk lokacin da aka hana musulmi yin addininsu aka zalunce su aka fitar da su daga garurukansu to ya kamata su kafa ƙarfi da ƙarfe su haɗu su kafa daula su yaƙi ko daula usman danfodiyo haka ta kasance usman danfodiyo bai taɓa tunanin zai yaƙi ba harkar usman danfodiyo fodiyo harka ce ta karatu ɗaliban ilimi makaranta ya buɗe yake karantar da ilimi yake karantar da tauhidi yake karantar da fiqh yake karantar da tsira da menene da tarbiyya ɗalibai suka rinka kwararowa ta ko ina arewacin Najeriya suna zuwa suna tarewa ana karatu aka zo aka hana shi karatu aka ce ba zai yi ba ya yi karatu da farko sarkin da yake da kusanci da shi ya gabatar da shi ya zo suka tattauna saboda ya ga ya fara tara jama'a ya nuna sarkin cewa wannan jama'a ba yaƙi ba na duk ɗaliban ilimi ne kowa zai karatu a nan ya fasa ya tafi garinsu ya je karanta suka zamanto suna shiri da wannan sarkin har sarkin da ya zo kuma aka ziga shi cewa ai wannan shehu isa'un dan fodiyo din nan zai tara ya kwace sarautarka aka kore su daga gari bayan an kore su daga gari suka taho suka zo suka kafa daular su suka gaba garinsu suka zagaye garinsu a nan za su yi karatun ƙur'aninsu su yi karatun ilimin mukansu su yi abubuwansu nan ma aka zo aka karkashe su aka ce ba a yarda ba to wannan abin da aka musu ne suka yi ilanin jihadi wanda ya je karanta tarihin daula usmaniya zai ga tunanin shehu ɗan fodiyo da manyan daular ba su wani tunanin yaƙi, kuma haka musulunci yake ba wai mu yaki ne musulunci a gaban shi ba a yi jihadi a kashe jini a kashe wannan wannan kawai wani abu ne ya shigo wa musulunci don a yaƙi musulunci da shi amma in aka farranta mana cewa ba za ku yi addininku ba aka cutar da mu aka kore mu da mu wannan kuwa dole mai yaƙi ba mu da wani zaƙi ba ka da zaƙi na biyu in ka saranda za ka yi a ta kashe ka ba ka da zaƙi shi sa Allah madaukakin sarki ya ce uzina zinar yuqataluna bi annahum zulimu an zalunce domin dalilin ta'alil din wannan ita ce illan me illan da aka umarce su li annahum mu an zalunce su ce in ba a zalunce ka ba ba a hana ka addinin ka ba ba a cutar da kai ba ba aka kore ka da gidanka ba sai ka tsaya kai addinin ka kowa ya nashi lakum kun waliyadi ba ba zan taba ka ba za ka taba ni ba ikira iwa ga addinin ka insha Allah ka ce a bauta tsera ma matsalar ka ce kai ta kira ni ma ina ta kira da hikima da menene a gane wane ne yake dauke da gaskiya to sai Allah ce wa inna Allah ala nasrihi laqadir lalle ubangiji madaukakin sarki dangane da ba su nasara mai iko ne wannan yake nuna kenan duk wanda aka zalunta ya tashi neman haƙƙinsa Allah zai taimake shi ko ne wane ne ko yanzu ne ko mutum ɗaya ko mutum biyu duk wanda suka tashi suka zalunce ka ka tashi tsaye kana neman mayar da zalunci da aka ma to wannan aya ta baka ashwarin din cewa wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah zai taimake ka duk wanda aka zalunta babu wani magana a musulunci a zalunce ka a kashe ka a yi ma komai a zai wai ka ce ka yi haƙuri ka yi a a'a musulunci bai ɗaukar kaskanci kaka zama wani lusari sakare a yi ta wasarere da haƙƙinka wai ana ta zuwa ana cewa ka yi haƙuri musulunci ba yadda da wannan musulunci a da yake tarbiya 'ya'ya a harar 'ya'ya masu ra'ayi wanda suka san daga ina suke ina za su ba in inna rududu ba ba in eh, eh, eh, kidan shata ba ɗan amshin shata ba ba in amshin shata ba domin Allah ya ba mu ashwarin matukar aka zalunce mu muka tashi muka ce sai mun injije zaluncin nan to Allah madaukakin sarki zai taimake mu yasa Allah ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir alf falyantansuruhu sine munasarar nasararsa wal yasta'inu bihi sine mu taimakon sa zai taimaka musu thumma zakara sifata zulmihim sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci siffar zaluncin da aka musu faqala allazina ukhriju min diyarihim yace waɗannan waɗanda aka fitar da su daga gidajensu ay ulji'u ila al-khuruji aka kai suka tafi zuwa dole sai sun fita bil aziya saboda sababin cutar da su wal fitina da fitinar su da ake na hana addinin su ya zamanto dole suka hijira suka bar gidaddajin da aka haife su da iyalansu da gonakin su gonakan su da gidajen su da rufunan su suka fita bi ghairi haqqin kuma an mutu wannan ba tare da wani sun cancanta a musu ba ba su taka wani ba su karya wani ba ba laifin tsaye illa in ma da laifin sai dai kawai abinda suka ce anna zambahum zunufin su allazina nuqima minhum a'da'uhum wanda makiyansu suka azabtar da su an yaqulu rabbuna Allah dan sun ce Allah ne ubangijinmu wannan shine laifin su me ne laifin ai li'annahum illa li'annahum wahadullah sai dai sun kadaita Allah ne wa abaduhu sun bautata mushi mukhlisina lahu din suna masu ɓarkake shi a addini fa in kana haza zambar. in wannan zunubi ne fa huwa zambuhum to shine zunubin su da mushrikai suke tuhumar su dan me suka ka kadaita Allah ka qaulihi ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake faɗa a suratul burus yace wa ma naqamu minhum ba abin da yasa suka yi musu azaba suka azabtar da su illa an yu'minu billahi al-azizil hamid sai dan sun yi imani da Allah wanda yake mubwayi abun godiya wa hadha yadullu ala hikmatil jihad malam yace wannan yana nuna me hikimar yin jihadi fa innal maqsuda minhu manufar jihadi iqamatu dinillah a tsayar da daular musulunci aw zabbul kuffari mu'zina lil mu'minina ko a ingije kafirai wanda take cutar da mu'minai albadi'in badi'ina lahum bil i'tida wanda su suka fara ta'addanci wuce gona da iri akan musulmi an zulmihim da su, wa atida'ihim da kai musu farmaki musu ta'addanci wa tamkinu min ibadatillah domin ana jihadi ne dan a tabbatar da bautar Allah a ban kasa wa iqamatu shara'i zahira kuma a tsayar da shar'o'in Allah waɗanda suke na bayyane sallah azmi zakka hajji sallar idi sallar Jumu'a, a yi ta a bayyane to dalilin da ake yin jihadi kenan aka zo aka ce ba za ku yi jan'i ba ba za ku yi sallar juma'a ba ba za ku yi kaza ba to wannan ya tabbata a gare ku ku yi jihadi shine gayar shine makasudi shi sa malam yace wal jihadu laysa gaya yace jihadi ba gaya ba ba shine kokkoluwar abin da ake so kawai mu tashi mu faɗa. gayar abin da muke so shine mu tsayar da addini da an ban mu mu tsayar da addini a a nan ƙasar wai hana mu tsayar da addinin mu wai hana mu sallar juma'a mu wai hana mu sallar gudanar da mu in ka ce a'a ai in farawo ya sa ba za a yanke ma hannu menene wannan marhala ne na kotu amma mu a to a gudanarwar mu ta yau da kullun ba wanda ya hana mu tsayar da addinin asali ma da nassin constitution an nan santa ma cewa ka addini ko yayi yi addininsa ba tare da an tsangwame shi ba ba tare an mu wani abu ba an ba mu dama mu yi wa'azi mu shiga ko ina mu rike lasfika mu yi wa'azi mu shiga kasuwanni mu shiga motocin haya mu gina masallatanmu mu yi azumin mu a bayyane mu yi duk lakcocinmu mu yi baramis ɗinmu mashru'at na musulunci mu gina cibiyoyinmu da makarantunmu da masallatan mu gina ma asibitoci da sunan ƙungiyoyinmu mu yi duk abubuwan da za mu yi mu kira da an ba mu dama ce an buɗe ma hanyar da zaka kira domin ɗaukar ma Allah to ce abin da ya rage a gare ka aiki domin jihadin shi wasila ne domin yin wannan an hana ka wannan sai yasa aka buɗa ma hanyar da zaka kai ka yi wannan to yanzu ka yi to me na koma na cewa sai yi jihadi sai ka yi yaƙi ka yaki zaluncin da yake tsakaninku ku ka jahilcin da yake tsakanin mutane ka zo ka da ana demokaraɗiyya ai akwai ƙasashe da yawa da suke demokaraɗiyya amma demokaradiyyar ta su ta ba su dama suka kafa shari'ar Allah suka yi abin da Allah ya ce sun tsayar da shari'o'in Allah a cikin zukatansu sun tsayar da shari'o'in Allah a gwamnatocinsu dan kana wani daula ba ta musulunci ba a duk inda kake zaka kana da iko ko balma in ka tsayar da dokokin Allah inda kaka kai ne ma mutumin kirki a idon ƙasa yanzu misali ni a ce a Najeriya kana minista ko kana shugaban kasa ko kana wani menene ko duk wani mukami ko dan kasuwa sai ka tsayar da abin da Allah ya ce baka zalunci wani ba baka saci kuɗin wani ba ba kai wani daɗi ba duk wani abin da musulunci ya hana duk ka kiyaye to sai ka zama kai ne ma wanda ake nunawa abin so a ƙasar shi kenan ba wanda ya hana mu tsayar da shari'ar Allah shayar da Allah ne a yi kuwa mun tsayar da addinin Allah mu yanke hannu mu kashe an kashe wannan ne ba abu amma mu mu tsayar da shari'a a cikin jikunanmu da kawunanmu wannan ba wanda ya hana mu shi yasa aqimu dawlatal qur'an fi nufusikum taqum ala ardikum ku tsayar da daular qur'ani a zukatanku za ta tsayar a ƙasa ku a ƙasa za ta mu ne muka bar addini muka bar musulunci to wa za ka yaƙa kuma ka zo ka yi yaƙi da zahircin ma da ake fama da shi yace fal jihadu wasilatun li ta'bidin nasi fil ardi lil haqqi tabaaraka wa ta'ala yace jihadi aiki ne domin a bautata Allah subhanahu wa ta'ala. Jihadi aiki ne, domin a bautata Allah subhanahu wa ta'ala abinda hanya ce da zai kai bayi su bautata Ubangiji maɗaukacin sarki shine jihadi. Fa na hannu lanar fa'o saifa fi waje ayi ahadin abada, ya ce ba za mu taɓa ɗaga takobi ba kan kowa. Za mu taɓa Daga takobi ba a kan wani fa nahnu la narfa'u sai fafi waje ayyi ahadin abada Ya ce mu ba za mu taɓa ɗaga takobi ba a kan wani kawai mu ɗauki bindiga mu harbuwa ne mu ɗauki makami mu harbuwa ne ce ba za mu taɓa yi ba har abada wa inna ma na hannu nahnu nad'u li dinillahi tabaaraka wa ta'ala kawai mu abinda muke muna kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuballigu ahlal ardi dinullah bi hikimatin wa rahmatin wa tawadu. Mu rinka sanar da ma'abuta ƙasa, ma'abuta duniya ga baki ɗaya da addinin Allah. Mu sanar da su ta hanyar hikima, ta hanyar rahma, ta hanyar ƙasƙantar da kai. Mu abin da yake gaban mu kenan. Fa in auna ilallahi Allah ahadahum in muka kira wani zuwa Allah ɗaya daga cikin mutane sun ma'ankara wa aba ya ƙiya amsa mana na ƙulu lakum kun waliyadi mu ce kuna da addinin kuma muna da addinin mu shikenan na ƙulu ce la ikraha din ba a tilastawa mutum ya yi addini kaga malam anan ya so yana so ya tabbatar mana kuskuren mutanen da suke ɗaukan makami sai jihadi za su yi domin asali mu a addininmu asali a musulunci shine me shine kira zuwa ga Allah sanar da ma'abuta ƙasa addinin Allah ta ɓangaren hikima ta ɓangaren jin kai ta ɓangaren tawadu da ƙasƙantar da kai ba jiji da ba fankama ba ne watsa addini ka rinka cika baki kana zagin mutane ba shine addini ba tawabi'u ƙasƙantar da kai kira in ma ya ma wauta sai kada kai wauta domin shine halin mu'minai wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama in jahilai suka yi musu magana ta jahilci abinda suke cewa salaman salama a zauna lafiya mu ba raddil fi'il muke ba ba wanda yayi mun ba sai na rama in ka zage ni sai na zage ka in ka gaya mun magana sai na gaya ma magana ba haka bane addini addini dan Allah kuma na shiru kai dan Allah kama na shiru addini shine duk abin da ka faɗa a addini shine ka karantar da addini yanda ya dace ba tare da tashin hankali ba ba tare da faɗa ba ba tare da menene tawadu'u da hikima da kuma kaskantar da kai haka ake isa shugaban masu da'awar abin da yake nan manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba jiji da kai bai taba nuna wani ne ba shi ko ya isa sannan kuma ba dole bane sai an amshi da'awar da muka zo da ita ba dole bane ba in mutum ya ce bai amsa ba shi nan, ba faɗa ba tashin hankali ba zage-zage je ka yi naka in je in yi na lakum kun waliya din la ikraha hafi dini ba za mu tilasta ma ba sai kayi abin da muke so in kowannen mu ya riƙe wannan ƙa'ida ta addini babu wani tashin hankali tsakaninmu da kiristoci babu wani tashin hankali a musulunci a tsakanin ƙungiyoyin addini babu wani tashin hankali abinda duk kowa zai lazumta da shi dai a ta kungiyarka da ka da kake kira kai akan hikima kai akan rahama da jin kai da ka kai joyin ishu na dalilai na tunani ba shaksiyan mutane ba ka rinka zagin mutane kana kira sunansu da munanan sunaye ba shi ne addini ba wanda in ka karanta da'awar manzo sallallahu alaihi wa sallam duk cutarwar da aka yi ba wani wanda aka yi mai goma cikin ɗarin da aka yi wa manzo da sahabbai amma ba su yi wannan raddul fi'il din ba ba su yi ramuwar gayya ba abinda zai suka jajirce shi ne a kai dalilan da suka zo da su da hujjojin da suka zo da su da ƙur'anin da suka zo da shi da sunan da suka zo da ita ita kawai suke karantarwa sha faman sha'a falyu'min sha a falyakfur Allah ma ya ce wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce inna hadaina in imma shakiran wa imma kafura babu wani tilastawa a addini babu wani cewa ka kamamaki mamaki dan mewa ne yake da aqida kaza ko ya fahimci kaza kai ma da ka fahimci daidai din ba hikimar ka bace ba ba wayan ka bane ba dabarar ka bace ba aka za kun aka za kunna min qablu manna Allahu alaina aka sahabbai aka ce suke in suka kalli haka mu ma yanda kuke din nan haka muke da amma Allah ya mana ta goma cikin alkhairi yanzu muka samu wannan shirya naka babu wani al'ajabi babu wani jiji da kai babu wani tinkaho muna da yawa me yawa me yawa kar ka samu mutum goma kwarara da ka samu ɗari kawai a na rududu wanda ba su san inda ake ba da mutum biyar kwarara za ka iya abin da mutum ɗari ba za ka iya yi ba in biyar ɗin nan sun san abin da take shi yasa a cikin alkur'ani babu wani magana kasara duk inda za ka ga an ambaci kasara to zarginta ake a ƙur'ani walakin na la ya'qilun aksarun nas la kaga haka zaka ga aksarun nasu kaza ka haka Allah madaukakin sarki zai ta faɗa mafi yawa daga mutane wa in tuti aksara man fil ardi yutilluka an sabilillah mafi yawa a ban kasa ba su san gaskiya haka me ake bukata shine masu imani na gaske masu bin manhaji na gaske yace lakinna na nuqatilu man hala bainana wa baina da'awatin nas sai dai duk za mu yaki duk wanda yazo ya hana mu tsakanin da'awan mu da kira zuwa da'awan mutane lidinillah da addinin Allah tabaaraku wa ta'ala duk wanda yazo shi mana ba za mu yi addini ba to ba za mu tsale shi ba qala ta'ala Allah marubucin sarki yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ku yaƙe su har sai ya zamanto ba wata fitina ba wanda zai azabtar da ku ba wanda zai muku abin da eh, cutar da ku ya hana ku da'awarku ya hana ku addininku addini har sai ya zamanto ya tsaya da Allah shi kadai sai da abokin tarayya wal fitnatul mazkura fil ayati hiya shirk fitnar da aka ambata shine shirka fa inna a'zama fitnatan hiya fitnatul kufri billahi tabaaraka wa ta'ala domin mafi girman fitina ita ce fitina kafircewa Allah shi yasa Allah ya kala ta'ala ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya kai dan dana kada kai shirka ga Allah domin shirka zalunci ne mai girma wa yab'athu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-buhuthi bu'uthi wa saraya manzala sallallahu alaihi wa sallam yake aikawa wasu ƴan rundunonin yaƙi ƙanana wa ya sha'ullahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya zo sai ya so domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo Madina bayan ya ta za a samu wayancan suna shirin kawo yaƙi. wayancan za su zo Madina sai ta yi sahabbai mutum talatin mutum ashirin ya naɗa musu shugaba sai ce ku je ku tare su kar su ƙara so sai a je a yaƙe su a hana su ana shiri waɗansu gari suna shirin kawo hari sai manzo Allah ya tara sahabbai hamsin arba'in sai naɗa shugaba sai tura su je su kashe wannan fitinar kar su kawo yaƙi wannan su ne saraya ɗin da manzo Allah yake aikawa bai taɓa fita yaƙi ba a farko shekara ta ɗaya har zuwa shekara ta biyu sai malam ya ce to bayan wannan sai Allah ya so wa yuqaddir ya qaddara an yaltaqi tawhidu bi shirki yanzu tauhidi manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su haɗu da mushrikan makka da shirka a gurb da yaki wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbai za su haɗu ma al tare da mushrikai fi ma'rifatin fasila ma'rifatin fasilatin hasimatin ba'da amin wahid faqat min al hijra a wannan yaki wanda ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya a wannan yakin wanda ya rabe ya tabbatar da tsaukakar musulunci sunan musulunci ya je ko'ina a lokacin bayan shekara ɗaya bayan hijira ala ya ce wahiyar ma'arkatu bata ita ce yaƙin badar yasa yaƙin badar da yawa sun ce an yi shi a sanar saniya minar hijira a cikin ramadan shekara ta biyu bayan hijira a ramadan da aka ce bakwai ga watan Ramadan to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin bada Allah ya so a lokacin ahadi wama kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su fita dan su tinkari rundunar yaki ba shiryayya da aka shirya bal kharaju lil-iri sun fita ne su samu waɗannan mutanen 'yan kasuwa tawagar 'yan kasuwa ta mutanen Makka domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo an ba shi labari ana cewa gashi mutanen Makka da kasuwancin da kayan kasuwancinsu da kudaden su sun taho daga Sham za su je Makka yanzu dama ta yi mu je mu tare su mu rage asarar da suka mana a garin Makka tunda da an ji kayan hijira sai ayi waso san arzikinka ayi waso san kudinka a raba komai da komai naka da kayan hijira abinda ake yi kenan to tunda haka ne to mu je mu hana su wannan abu mu je mu kwaci abin da za mu kwata a cikin arzikinsu mu ɗauki abin da zamu mu ɗauka a cikin arzikinsu idan muka ɗauka shi kenan mun hute mun fanshi kaga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da za a tafi badar shela yayi cewa duk mai so yana da iko ya taho duk wanda ma yana da uzuri ya zama ba tilasta shi akai ba ba tilasta mutane akai ba sannan ba wanda ya ɗauko kayan yaƙi kala-kala da silke da menene tunda 'yan kasuwa za ka tara 'yan wuƙaƙe ne da sandina da ba aka ɗauka wanda ba deshin yaƙi ba ne ba ba rundunar yaƙi ne za a haɗu da ita ba waɗansu 'yan mutane ne za a haɗu da su lakin kauta barak wa ta'ala ƙaddara an kuna khurujahum lin nafiri la sai dai Allah madaukakin sarki sai ya kaddara fitowar nan da musulmi suka yi ba fa ka ‘yan karauka ‘yan kasuwa za su haɗu da su ba, a'a abinda za su haɗu lil'iri za su haɗu da wannan za su haɗu lilnafiri za su haɗu mayaƙa za su haɗu da su ba ‘yan kasuwa ba. Kaga Ubangiji maɗaukakin sarki shi ya canza lamarin ya bada. Ke yasa Allah yake ba da labari a cikin suratul amfani? yace qala ta'ala Allah ce wa iz ya'idukumullahu ihda fa'ifatayn yayin da Allah madaukakin sarki ya so za ku haɗu da ɗayan ɗa'ifa guda biyu ya so za ku ko ku cire wannan abu cire wannan kawai ka cire wannan abu cire shi yawa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi musu alƙawarin cewa Allah madaukakin sarki yi musu alƙawarin cewa wa iz ya'idukum Allahu ta yi. cewa za su haɗu da ɗa'ifa guda ɗaya biyun ɗaya ɗayan biyu kai za su haɗu da ɗa'ifa ɗin nan tawaga ɗayan biyu in ma dai manzo Allah ya ce Allah ya ce wa manzo Allah in ma dai za ku haɗu da jaish jarrah mai cika da makamai shiryayye in ma dai kuma za ku haɗu da wa za ku haɗu da 'yan kasuwa sabai gabaki ɗinsu abinda suka so yi abinda suka so su haɗu da 'yan kasuwa ce sa Allah ta anna halakum wa tawadduna gaira za zati shaukati lalle ɗayan biyu za ku haɗu da su ku kuma muka so ku haɗu da waɗanda babu ƙaya wato babu yaƙi babu komai salin alin ku samo ma ku dawo takunu lakum ya zamanto ita za ku kasance tare da ku wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa shi kuma Allah yana so ya tabbatar da gaskiya ba haka yake nufin ba bi kalimatihi bi kalimatihi da kalmarsa wa yaqta adabir al-kafirin domin ya yanke bayan kafirai haka Allah madaukakin sarki ya faɗa rindina ce guda biyu ta taho ga rindinan mayaka domin su makka tuni an Abu Sufyan da ya samu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya kawo wa tawagarsa ta kasuwanci hari dan ka sai aika makka a faɗa ƴan makka a yi shela a unguwa unguwa layi layi ƴan makka ku fito ku ceci kuɗin ku da dukiyarku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kwace shikenan sa Abu Jahal su Utuba dukkan su suka yi rindina akai rindina mai ƙarfi aka taho kaga mai shela ya shela da aka taho kuma shi kansa Abu Sufyan ya ƙara yawa manzo sallallahu alaihi wasallam hanyar da Madina hanyar Badar da manzo Allah ya zo ya tare maimakon ya biyo daga Sham ya biyo ta nan sai ya ratse ya bi dindin ruwa can wajen Jidda ya zagaye sai ya gudu da kasuwancinsa da arzikin da dukiyar gaba ɗaya sai suka tsira abu sufyan ya kara rubuta a shawa. ya ce in kun so ku koma ma na tsere da dukiyar ku koma makka ko huta su kuma da aka zo aka gaya musu suka ce ina ai ba za mu fito mu koma ba abu jahal ya yi ihu aka buga mishi ganga ya rawa ya yi kirari ya ce sai mun je badar mun kakkarya mun cajinin musulmi mun karkashe su an yi mana waka kuyangi ‘yan mata sun mana waƙa da rawa mun tashi domin kar ma wani ya fara tunanin zai iya tinkara kayan kasuwancinmu bayan wannan. To kaga Allah ne ya suƙo su, Allah ne ya jawo su suka taho. Su ma sahabbai ba haka suka so ba. To amma badar ta kasance. Allahu tabaraka wa ta'ala arada an yushiqqa al Allah madaukakin sarki yana so ya tabbatar da gaskiya wa an yubtil al batila ya rusar karya. ƙarya wa an yaksara shaukatal mujrimina min al mushrikin fi hadha al liqa abinda Allah yake so ya karya ƙarfin mujrimai mushrikai a wannan haduwar da za a yi fi liqa'il furqan shi yasa wani wace Allah ya kira shi yawmal furqan yawmal taqal jama'an yawmal furqan ya kira ranar wannan da za a bambance tsakanin musulunci da kafirci fi liqa'il a haɗuwa ta gaskiya fi liqa'i badar a haɗuwa a ta badar wa yansurullahu tabaarak wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam was sahabata ma'ahu nasaran mu'azzira Allah madaukakin sarki a wannan lokacin ya taimaki annabinsa da sahabbai ya ba su nasara nasara gagarima wanda suka kashe wajen mutum saba'in kuma mutum saba'in ɗin manyan ƙurashawa abu jahal su utuba su walid bin kai manya manya duk suka kashe su ba wai a ce an kashe ma mutum hamsin ba kai an kashe ma karabiti a'a mafi kusan kashi tamanin cikin ɗari na manyan da Quraysha suke takama da su an kashe su a wannan lokacin yaƙi da yawa mutanen makka ba a lokacin sun yi takaicin yaƙin shi yasa makka ta yi aka yi ta kuka aka ta kururuwa ba wani gida da ba a kashe wani babba a gida ba wannan ya bayu da yawa daga cikin makka suka koma ba abin da suke tunani sai ɗaukar fansa duk wani taksidi tun daga lokacin da aka dawo yaƙi har yaƙin da za a tafi uhudu tsarawa suke ya za su samu fansa kuma a lokacin zaratan mayaƙa samarin da suke takama da su da an kashe iyayensu don haka kaga wannan zaratar da aka kashe iyayensu za su fito yaƙi ba irin yaƙin da ba ɗan abu jihar ikirama zai fito su khalid bin walid an kashe walid bin al su wane ne duk waɗanda kake gani an kashe iyayensu an kashe ƴan uwansu an kashe danginsu za su fito yaƙi ne kuma da zaratan mayaƙa ne masana kuma yaƙi tunda da Khalid bin Walid masana yaƙi ne ba wani yaƙi da ake na yaƙi da basu halarce shi ba su ne makka take ji da su saboda an musu barna wa ya taba'asaral mushrikuna allazina zada aduhum al alf muqatil musulmi kafirai suka watsu fa suka tarwatsu wanda fa sun fi dubu dubu su dubu da wani abu ne musulmi kuma su ɗari uku ne da goma sha kuma su dubun nan da wani abin kusan wasu su ce da ɗari uku wasu ce da ɗari biyu da wani abu wasu ce da ɗari shida wannan dubun fa cikin suke da makamai amma su kuma wannan ba su da komai ɗan abin da suka riƙe ɗan kaɗan ne kuma su ɗari uku da wani abu amma suka yi musu irin wannan yaƙi da irin wannan cin nasarar gagaruma su kansu mutanen maka suka rika ta ina wai taba'asaruna fi sahara gabaki ɗaya sauran mayakan gabaki ɗaya suka watse a cikin sahara kowa ya kai ya kai ya kai kansa gida shi kadai don babu magana a haɗu saboda an kashe duk wanda kake takama da shi naka suka watse kowa ya kai kansa gida ka taba'asar al-fi'ran yace kamar yanda tsera in ka sa karmami ka sa tarin ciyawa ka zo ka kunna wuta ya ɗeraye za ka ga suna fitowa aka za ka fito wani ta gabas wani ta yamma wani yayi nan da gudu wani haka kamar yadda tseraye suke furtowa a firgite an kunna ciyawa wuta wa yansurullahu abda Allah madaukakin sarki ya taimaki ubangiji ya taimaki bawansa wal mu'minina da mu'minai al Asina, wanda mutanen maka suna ganin ba komai bane kaskantattu ne min al-muwahhidin wanda suka ta Allah domin su wane ne a Makka a Madina in Kaduna in ka tuna manzo ka tira manzo sallallahu alaihi wasallam ka tira Hamza bin Abdul Muttalib ka Abubakar su Umar sauran zaka ga duk baki daya su Suhaibur Rumi su Salman al-Farisi su wanda su Bilal su ne wanda a garin Makka ma ba sa kirga su daga cikin wasu mutane yan gari wasu baƙi daga 'yan rani suke kallon su sai 'yan menene suna ganin ba wani abu ne ba su amma kuma su Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su suka yi imani wannan zai nuna maka girma da ɗaukaka shine rika addinin Allah ba nasaba da kuɗi da mukami ba ba wani asalinka asalinka kawai addininka tsoron ka da addinin ka da bin ka shine asalinka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon ɗan gidan wane ne kai domin lokacin da aka haife ka ba za aka yi ba ba wai jarinta aka yi ba aka ce mu yi kokowa wanda ya fi ƙarfi ya fi ƙwarewa ya fito a gidan suwa ne wanda ya fi ƙwarewa ya fito wanda yake rago ya fito a cikin talakawa kawai watso mu aka yi muka zo haka babu wani abin nan to amma su mutanen makka suna ganin ai kamar shan shayi ne lokaci ɗaya za ta shanye babu wani wahala wa tasma'u duniya kulluha a lokacin duk duniya suka sani binti sari rasulullahi sallallahu alaihi alaihi wa sallam alal na fi badr suka san cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya samu nasara akan mushrikai a badar yasriba madina madinatin rasul gabaki ɗaya ba wani gari bane ba wanda ake ji da shi a ƙasashen Laraba sai ka ambaci garuruka da dama kafin ka ambaci Yasrib kuma yanda Quraisha suke jagororin dukkan Larabawan ne kowane kabila tana jin tsoron shawa saboda ƙarfinsu da yadda ake tara musu dukiya to da su suke da ɗakin Allah kowa sai ya zo ya zo ya kashe kuɗi a wajen ya zauna suna da ƙarfin tattalin arziki suna da yawan mutane suna da komai to kuma sai duk ƙasashe garuruka ƙauyuka sai suka ji labari an ci su da yaƙi akwai da yawa ƙauyuka da ƙabiloli wanda suka ƙi zuwa su amshi musulunci da tsoron ƙurashawa suna ganin yanzu wa'annan muka amshi musulunci muka yi a ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ƙurashawa za su zo su yi layya da mu to amma duk wannan labarin sai ya yaƙu shi yasa gabaki ɗaya sai musulunci yayi wani irin tashi Tun wani mai jin tsoron Quraysha a lokacin sai daina jin tsoro sai zo Madina yawa manzo Allah mu baya shi sa aka kira ta yawmul yau mai taqal jama'a. a lokacin Allah ya ɗaga addininsa. sa domin wasu sun musulunta amma sun kasa zuwa Suna suna mun zo ba mu san abin da zai faru ba in ya ya kaure in ya kaure aka fi nasara Qurayshawa suka fi nasara akan manzo sallahu alaihi wasallam suka karkashe mu kan mu za su biyo dan haka mu dan dakata to kuma gashi yanzu yakin ya kaure kuma an yi fata-fata da Ya yasa kabilu suka ta shiga musulunci fataqishi uqulul Yahudu wal munafiqina fil madina to wannan yakin sai kuma hankulan yahuda da munafikai a madina su ma suka rikirkice ta yaya yanzu wa'annan suka ci nasara akan wannan rindanar yaƙi yanzu kuma bayan duniya da take waje ta ɗauka yanzu kuma labari ya isa cikin garin madina madina kuma su abdullahi bin ubay gungun yahudawa da suke madina da gungun yahudawa da munafukai da suke madina yanzu sun samu labari an ci nasara kuma ga irin nasarar da aka samu an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe kusan mutum saba'in da wani abu to su ma sai hankalinsu ya tashi wa uqulul na fi makka wa'anda suka yi saura a garin makka su ma hankalinsu ya rikice ya imauce ta yaya to da ba za ka haɗa ba masana yaƙi, masanan yawan sojoji dubu ɗaya da wani abu sun linka musulmi so uku sannan gwarazan da suke cikinsu ba ma ka in ka ɗauki mutum ɗaya biyu uku hudu a musulmi ka gama ba wanda za ka ɗago ka daidaita su da wa'ancan mayakan na makka raunana ne to kuma ya aka aka ci nasara a kansu wannan abin ya rudar da yahuda da munafukai da mushrikai iz kaifa yantasuru haula'il mustada'afuna ala hazal jaishil jarrar lishirki wa ahli ta yaya waɗannan waɗanda suke masu rauni ba masu yawa ba ba su da makamai suka ci nasara akan wannan wannan rundunar ta yaƙi mai ƙarfi ta mushrikai shine abin da ya rudar da su to daga nan fa wadarat gazwatun wa hurubun wa ma'ari daga nan kuma aka ci gaba da yaƙunƙuna aka ci gaba da yaƙi a tsakanin mushirikai da musulmi wa sha Allahu tabaraka wa ta'ala an rabbi sahaba fi ba'a da badr Allah madaukakin sarki a gazwatu uhud sai so ya tarbiyyantar da musulmi wata tarbiyya ta uhudu, a hudu kuma domin wata uhudu ita kuma an yi ta a sanar salisa min al a shahar shawwal aka yi watan shawwal kaga kusan bayan shekara ɗaya daidai tunda wannan an yi sanar saniya watan ramadan wannan kuma an yi sanar salisa watan shawwal kusan shekara ɗaya to suna ganin cewa sufa makka kamar yadda na faɗa da farko duk a shekarar nan ba su taɓa zama ba domin ba abin zai zauna a makka ba abin da zai huta a makka ta haka yaƙi suke shiryawa yaƙi suke shiryawa taktik suke na su zo su yi ramuwa to da sarki sai so da ya tarbiyyantar da musulmi wata tarbiyya fi darsin baligin ya ba su wani darasi har duniya ta naɗe wannan darasin kuma yana nan an ba mu yace waddu an lauwa a atu ummatul malin malam ce ina ma na so ina ma al'umma yanzu ta fahimci wannan darasin mun kiyaye wannan darasin da Allah ya ba musulmai a wancan lokacin li'anna kasiran min abna'il umma al'an lam ya'i darsu uhud yace domin da yawa daga cikin al'umman musulmi a yau ba su kiyaye ba ba su fahimci suka gane darasin uhud ba ba mu gane ba menene yace laqad hujimal muslimuna fi uhud ba'da badr bayan kuma a badar a hudu sai aka ci nasara akan musulmi bayan sun ci nasara a badar kuma yanzu a hudu suna da kyakkyawan tanadi sun yi shirin yaƙi suna da yawa suna da makamai amma Allah ya sa aka ci nasara a kansu saboda wani darasi za ya shaba ne malam yace saboda aka ci nasara a zuwa yace li anna ba'd as-sahaba qad takhalla an sababin min asbabin nasr saboda wasu da cikin sahabbai ba fa dukka ba wasu daga ciki sun bar sababi na sababin nasara ala wa huwa ta'atun nabi sallallahu alaihi wa sallam yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'd ar-ruma an la yufariqu al-jabal umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu sai ya samu domin shi manzo Allah sallahu alaihi wasallam ai wahayi ake ma ya san takhid da Qurayshawa suka yi Allah ya haska mushi zaka ce zana sai dauki wasu maharba sai dora su akan dutsen uku, suna ƙasa sai ce biyan da yaƙi ya kai ya kawo ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba kada ku sauko saboda ƙuraisha da suka fito yaƙin, su ma sun raba jaishin guda biyu jaishin gaba wanda su ikirama suke ciki da sauransu sai aka ce su zo su shinkari musulmi jaishin khalid bin walid shi kuma sai tsaya a baya bai shigo ba to kada wannan wani yaƙi ne ake so a musu da taktis na yakin da za a ci nasara a kansu shi kuma manzo Sallahu alaihi wasallam sai raba yan rumat yake ku ku daya ku ka ku komai masu kibau ku zauna akan dutse mu ko mu shiga yaki mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba kan mu sauko su kuma su Khalid bin Walid sun shirya yayin da aka fara yaki da waɗannan da Qurayshawa da mutanen manzon sallallahu alaihi wasallam da an fara yaki an yi wani tayin na yaki za su ce an ce nasara a kansu sai su bar ganimar da suka zo sai su fita da gudu in suka bar ganimar suka fita da gudu yayin da musulmi suka ga cewa sun ci nasara a yaki an gama yaki ibar ganima za a yi za su zubar da makamansu sai su fito da gudu bin mutane da wanda za su kwaci doki wanda su kwaci takobi wanda su kwaci wannan wani su kashe wanda suke gani su kuma wancan yakin rundunar Khalid bin Walid sai kuma ta zo kaga da ta zo sai kuma yaki yayi to kaga an shirya hatsi filin yaki ne wannan kun biyo mutane kun taho yaki suna gudu to kun gitta nan gun inda suke gudu su kuma Khalid bin Walid suna nan bayan dutse da kun gitta gun su Khalid bin Walid za su biyo ta nan za su biyo sojo su kuma wanda suke gudu sun san texas za su juyo su fuskanci musulmi kaga sai a sa musulmi a tsakiya haka Khalid bin Walid suka shirya yaƙi suka ce haka za a yi yaƙi malam ba da ka ake ba kawai dan ka haddace Qur'ani da dogon asuwakin ka kawai ka zo kana Allahu akbar a tafi jihadi ina zaka in baka san maidani ba ba aya ake jiya ba ko hadisi ake ja kashi ake yi a yaƙi ba tun sai an samu ƙwararru wanda suka tsara ya zami ya za a kai ya za mu zame ka duba Khalid bin Walid yanda ya fitar da rundunar musulmi wanda ya tabbata an ci nasara a yaki ya tabbatar a yakin an ci nasara akan musulmi an gama da mu amma Khalid bin Walid ya shirya ya ce ku tsaya mu an fi karfin mu a yakin nan an ci nasara akan mu a yakin nan bayan da kuma in aka ji labari an ci nasara akan mu mun shiga uku amma mu wani tactics na yaki musulmi da daddare Khalid bin Walid ya raba mayakan musulmi yace goma su je can goma su je can goma su je can biyar su je can takwas su je can goma ya fili yace kowanne su kunna wuta in suka kunna wuta tana ci ko ina sai su yi kabbara Allahu akbar dauki ya zo daga Madina madad madad abinda Khalid bin Walid ya shirya kenan yace da kun yi wannan shuru shiru aiko da daren nan sha biyu da ta kai karfe ɗaya kawai aka kukunna wutan aka fara kabbara sai ruma suka ji sai suka gudu suka ce kai wajen wannan akalla jeshin nan ya fi dubu ɗari jifatan jifatan kai gobe ɗibar karan mahaukaci ya za a mamu mu gudu sai suka gudu sai Khalid ya taho da rundunar sai dawo Madina kai wannan ba tsari bane ba to da ya san in ya tsaya su side ne in ya ce gobe a je ya san gama za a yi da su to ashe yaƙi tactics ake tsarawa ake musulunci ba daka ake yin shi ba ba kawai zaƙin kawai aya da ƙur'ani ka yi ihu da hamasa ba akwai basira da tunani da me zai je dawo hangen nesa da sau dole sai ka yi wannan to kaga lokacin da Khali ya shirya wannan su kuma ɗan ruma sun manta da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi ittihadi ko suka ce ai yaki ya ƙare wasu daga cikin suka ce ba za mu sauko ba suka ce sai mun sauko mun suka sauko sannan Khalid ya zo ya biyo ta dutsen ya kashe ƴan sauran kuma aka sa musulmi a tsakiya wanda aka kashe wajen mutum saba'in su ma har da Hamza bin Abdul Muttalib wanda ba ƙaramin ta'adi aka yi ne wanda in muka zo insha Allah sati mai zuwa za mu karanta hadisul barra na yakin da yanda aka yi shi da abubuwan da ya wakana a yakin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh